za a su aure da yan uwarsa ya faɗa min ran da gaba ɗaya dai muka faɗa ka kaca ina kuka yana faɗa min na ce mishi amma kafin ka fara soyayya da uwarka da ni ka fara soyayya ba ita ya kamata ka fara aure ba labarin soyayya ta ya fara ne akwai wata rana ranar ya zama ranar lahadi na dawo daga islamiyya na da wani bawan Allah ya biyo na hanyar gida yana ta mun magana amma ban kula shi ba to da ke ya gane makarantar da nake zuwa sai ya je gurin malamin nawa saboda ya riga ya san shi ma abokinsa a wannan ranar da ya je yana ta mishi kwatance da gyammobi muke zuwa makarantar ne da wata ƙawata bai dai gane wace ba a cikin mu sai ya ce mishi to don Allah ya dawo gobe saboda yana so ya shiga cikin ajin kamar zai mana karatu sai ya nuna mishi kowa ce a cikin to a wannan lokacin da ya zo haka ya shigo cikin aji yana ta kallon yan aji dai a yan aji aka fara wannan mutum ya fiye kallo ya fiye sa ido a wannan lokacin dai bai ganna ba sai kawatawa kawai ya gani sai ya fita sai yake ce mishi bai ganna ba amma ya ga ɗayar sai suka leƙo ya nuna mishi ɗayar da ya nuna mishi ɗayan sai ya ce o ya gane eh ni ce to a nan lokacin sai malamin nawa ya kira ni a waya yake faɗa min ga abokinsa yana so na kuma shi da gaske aure zai a wannan lokacin sai na ce ok tamshi kenan tunda dai abokinka ne ma ka riga ka san shi ba wata matsala sai ya ce mu to ya za a yi in ba shi number ki ne ko kuma mm, ya fara zuwa gida dai ya fara tambayi izini idan ya fara zuwa zance zai ki ba shi da kanki sai ce masa a idan kun zo ma kun tambaya za ka iya ba shi sai ya ce mu shi kenan a wannan lokacin da suka zo da suka zo suka tambaya suka zo gidanmu babana baya nan sai na haɗa su da yayana suka yi magana sai yayana ya ce a ba shi number tawa aka ba shi number ta a wannan lokacin sai ya kira ni yake min bayani shi ne kaza shi ne kaza na gane dai na ce mishi na fahimci ko waye sai yake ce min to ga shi dai kaza da kaza shi dai aure zai yi ba a kaina ya fara neman aure ba ni ce ta biyu ta biyu a neman aure ko kuma a yin aure kenan a'a a neman auren bai yi a samu ta nake ce mishi to shikenan sai na nemi dai in san me ya raba su da wancan din sai yake ce haka da sama samari ne nan suke dan wore mata kunne sai na ce dam shikenan na yarda da shi gaskiya sosai mun fara soyayya sai kuma aka zo magana kawo kaɗan aure na da shi aka zama magana kawo kuɗin aure na da shi sai nake ce mishi kafin ma a zo magana kawo kuɗin aure an yi bincike to a binciken dai sai suka gano ba shi da sana'a tsayayyen sana'a ba shi da kwakwarar sana'a dai za a ce aka ce ba shi da kwakwarar sana'a duk haka na nuna na ji na gani eh, ina son shi sai aka ce min a'a gaskiya in yi tunani dai ba zai yi a ruwan wanda ba shi da sana'a ba ni kuma abin da ni kuma na duba ta yaya za a ce ba shi da sana'a ga shi da yara da mata kuma har da kanwarsa a gida yana da aure kenan yana da aure a binciken da kawai katin rashin sana'a ne nan amma halayensa normal masu kyau ne a lokacin ana ta dai faɗa min in haƙura da shi kawai in yi addu'a Allah ya kawo min wanda ya bi shi kawai ni a lokacin gaskiya ban yarda ba don gaskiya a lokacin ina son shi sai yake ce min shi wannan malami nawa a lokacin yana ce min kar in damu da wani abu wai zuga ƙawaye haka daga baya in zo in ba na son shi kawai in ji komai da akwai wata ƙawata ma da ya ce kan ma in faɗa mata ma magana kawai ni kuma sai na faɗa mata saboda ina gani a lokacin mun riga mun zama ɗaya aminiya ta ce nake cewa cewa ba in faɗa miki take cewa a haka ya ce na ce mata ashe ta riƙe wannan abin a cikin ran sai wata rana aka kawo kuɗin aure da aka kawo kuɗin auren nan sai shi wannan malami nawa bayan an kawo kuɗin auren sai yake ta nuna baya so ai kawai gashi an riga an kawo kuɗi ba sai a maida mishi da kuɗin shi saboda ba shi da sana'a na ce mishi ai tun farko baka gane ba shi da sana'a ba sai yanzu sai ce mai ba shi da sana'a dai yanzu dai ƙara tabbatar da abin ba shi da sana'a sannan shi ne kuma tunda an kawo kuɗi bai kamata a ce an maida mishi da kuɗinsa ba saboda tun farko da tuni da ya faɗa min shi karan kansa zan iya yadda ba sai an kawo ba to ko shi ma malam ɗin ya ci nuna buƙatar yana son ki ko kaɗan bai taɓa nuna min yana suna ba a wannan lokacin to da ya ga dai ni dai ba dai yadda zan ba Ina je makaranta ya kira ni ya ta min nasiha dai akan shi ya rabu da shi sannan ya zo gidanmu kuma abubuwan da zai ringa faɗa babana daban abubuwan da zai ringa faɗa shi ma wannan saurayin nawa daban so ni dai yau da gobe da shi da malamin na da shi saurayin uwana ka suna man faɗa dai akan rabu da shi yau da gobe sai na fara canza mishi na fara ɗaukan dai a maganganun su na fara canza mai da na fara canza mishi sai ke can me ke faruwa ne so shi malamin nawa ya nuna musu ya nuna mishi ne gidanmu ne ba su san auren mu da shi to a wannan lokacin na fara canza mishi fuska don idan ya zama zan fita raina a ɓaci in ya ce mene in ce mishi babu komai a wannan lokacin kuɗi na bai fi sati nawa kuɗin da kawo kuɗin ba bai fi sati uku ba ana ma gab da yana shirye-shiryen a sa rana sai aka zo aka maida mishi da kuɗin shi saboda an ga na fara nema canza mishi fuska sai aka maida mishi da kuɗinsa aka maida mishi da kuɗinsa sai yake ce min ai komai ma da aka yi da sani na in kuma kawai ni na nuna mishi ne ba ban san komai ba sai yake nuna min amma ai mayan masa da kuɗin da aka yi na san na ce na sani wannan na ce ni tun da iyayena suka nuna ba sa so kawai ni na yanke shawara in haƙura hakan shi alkhairi to shi a yake so a yi wannan aure ba shi da sana'a tsayayyar sana'a sannan ba shi da gidan kansa a gidan haya yake zaune kuma shi ma a nufinsa ba zai haɗa miki haɗe da matarsa ba shi ne nufin shi kuma shi wani malami na yana ganin ga gidan da matar shi take ciki kuma ya ce zai kama mun wani gidan kuma shi ba tsayayye sana'a ba yana ganin idan an yi auren ma kawai zai dawo da ni gida ne lokaci kaɗan. shi ƴaƴansa na? ƴaƴansa hudu da akwai ƙanwarsa a gidan tun tana ƙarama take gurinsa. kin ce kuma akwai wani labari shi ma na biyu labari na na biyu shi wannan ranar da muka yi sauka ne a makarantar islamiyya mun dawo daga gurin sauka samarin naki ga baki daya ribar islamiyya ce <laughs> mun dawo daga gurin sauka muna tafiya ni da yan uwana akan hanya mun zo daidai gudun wani masallaci sai ya tsayar da ni yake magana da ce har da ni aka yi sauka na ce masa eh ya ce alasan ya alkhairi don gaskiya a lokacin ban ba bashi allona ba yana hannun yan uwana sun yi gaba jama'a Allah sanya alkhairi na ce amin na wuce na tafi to da dare bayan hayaniya ta ɗaura rawo muna shirye-shiryen tafiya gurin watanni da ƙawayena sai ya aiko a kira ni ni da ban san waye ba da na fito ya ce min kin gane ni na ce na ɗan so dai in gane ka sai ce ni ne ɗazu ya dai mun kwatance da yadda zan gane dai mun kwatance da yadda zan gane na ce masa eh na gane na tura aka dauko min allona na kawo masa ya gani ya min Allah sanya alkhairi ya tafi zai tafi sai ya ce min in bashi numban waya na ɗauka na bashi numban wayata muna yin waya da shi haka sama sama an muka fara dai soyayya da shi ya nuna min yana sona sai wata rana bayan muna soyayya da shi sai ya zo gidanmu wannan shine ya zama zuwansa na farko mu zauna dai mai tsanci ya zo muka yi gira ya tafi ya yi zuwa na biyu da ya zuwa na biyu sai babana ya ce min in ce mishi ya turo idan da gaske yake da ya ce in ce masa ya turo ni sai na ce ni kunya ke ji gasa ba zan iya faɗa mishi to sai aka ce in haɗa shi da yayana aka ce in haɗa shi da yayana na haɗa shi da babban yayana sai na bashi numban babban yayin na wani ce mishi ka kira shi ku gaisa ya bashi na bashi ya kira shi suka gaisa amma shi babban yayin na bai mishi magana komai ba kawai dai sun gaisa ne ya tambaye shi wani anguwa yake da zama kuma daidai ina anguwan kawai shi ne abin da suka yi ya kira ni ya faɗa min ga yadda suka yi da yayin na to na na mishi uzuri saboda abubuwan ya suka mishi yawa da na ga dai ba ba shi da dai shirin da ya faɗa mishi sai na haɗa shi da wani yayana shi ma a gida amma kuma shi ya yi na ya karɓi lambar shi a gare ya mishi magana ya kamata ya tugo idan fa gaske yake yana so na sai ya ce mishi eh akwai yan abubuwan da yake sawa ne na shirye-shiryensa sai ya ce mishi to kenan sai ce amma shirye-shiryen na ba za a ja lokaci ba a lokacin ma ta ɗaya da shi ba kenan to daga baya tun da aka yi haka sai ya ɗan rage zuwa da ya ɗan rage zuwan nan na nuna mishi damuwa ta akan rashin zuwan sai yake ce min ai zuwa zance ba shi ne aure ba na ce 'Ina eh, na san ba ne aure ba amma dai ya kamata ka ringa zuwa sai yake cewa to shi shikenan zai ringa zuwa amma abubuwa ne suke masa yawa ba ya tashi daga gurin aiki sai dare mun shiga idan zuwa zancensa idan ya zo da mangariba ana yin sallar isha zai tafi ya ce baya son doguwar fira tun ana faɗin gaskiya a dawo faɗin ƙarya to a wannan lokacin gaba ɗaya ma sai ya janye ma daina zuwa gidanmu sai daina zuwa gidanmu gaba ɗayan da ya daina zuwa gidanmu sai nake nuna mishi damuwa ta me yasa zai daina zuwa sai ya ce mu ya fi so ya ƙara shirye sa ya zo yana zuwa gaba ɗaya kawai a yi aure lokaci ɗaya baya son a ja lokaci abin da ya faɗa min na yarda da shi sosai sai yake cewa amma kar in dinga damuwa zai zo ne nan na ce kam shikenan to idan ina son ganin shi sai dai in ta masa magiya tun daga wannan lokacin ya zo amma fa ba zai zo mu ba sai dai mu haɗu a gidan yayata tun bayan wannan lokacin zuwa gidan yayata bai fi sau uku ya zo gidan yayata ba gaba ɗaya ma dai shekaran mu ɗaya da wata bakwai da shi bai zuwa ya yi goma gidan mu ba gaba ɗaya gurin nawa ma dai sai na nuna damuwa ta don gidan yi tawa ma sai ya ɗauke wuta ya rage zuwa sai ya ce mun zai zo kawai idan na ce zan yi tafiya sai ya ce ba za ya zo mu tafi tare dan akwai ranar da na zata wallahi da gaske yake na ce mishi zan yi tafiya ya ce mun shi ma yana da yan uwa a can ba ya zo mu tafi tare sai na ce mishi a'a to kai sauri ka shirya ka zo gida mu tafi sai ya ce ma sai dai mu haɗa a tashan mota ya ce a ni man dai ba za ka zo gida ba tun daga gida a san da kai na tafi ba sai dai kawai ka bari kawai dai shi a shi da wasa ya ɗauki abu ne kuma na ɗauki abun nan da gaske wata rana sai ya taɓa min firar wata yarwarsa za a haɗa su aure da shi za a su aure da ya uwarsa ya faɗa min ranar ran da gaba ɗaya dai muka faɗa kaca kaca ina kuka yana faɗa min na ce mishi in dai aure wannan ya ɗuwar tashi ni kuma ba zan aure shi ba sai yake nuna mu wato ni ba na son kishiya na ce no ni ba kishiya ce ba na so ba amma kafin ka fara soyayya da uwarka da ni ka fara soyayya ba ni ya kamata ba ita ya kamata ka fara aura ba sai ka nuna min ai ba laifin shi bane ba laifin yan gidansa ne nan za a haɗa su aure da ita to da ya ga dai na damu sosai sai ya nuna min shi da wasa ma yake da ya nuna min da wasa yake wai kuma matan ne dole sai da yan dabaru kuma shi gashi idan ya yi min laifi baya taɓa yadda ya yi laifi sai dai ko ya min laifin idan na faɗa mishi sai ya je da laifin nan ya dawo kaina dole ne zan dawo na bashi haƙuri a wannan lokacin wannan magana ta shi ta wuce da wannan magana ta wuce sai wata rana dan gaba ɗaya kira na ma ya daina yi sai dai ni na mutsa in kira shi ko na kira shi ma ya daina kira na sai wata rana na kira shi da na kira shi sai na ce mishi ka kira ni ba ni da kati sai ya ce mun to shi kenan bara in kira ki bayan da kiran nashi ma da kiran nashi ma da nai an fi minti biyar sannan ya kira ni da ya kira ni nake ce mishi ya kamata ka zo sai yake ce min zai zo yau sai na ce mishi a yau ba na nan ka bari sai gobe sai ya ce min tam shikenan Allah ya kai mu gobe washe gari nan ma na kira shi sai nake ce mishi jiya ba na nan amma yau ina nan sai ya ce eh na sani na san kina nan amma don Allah ki hakuri akwai abubuwan da ya kamata ki sani da yawa amma baki sani ba kuma ina tsoron sanar da ke saboda baki da juriya a abu sai ce masa dan Allah dan annabi ya faɗa mu kamar yana faɗan haka a cikin rana na kawo zancen wannan ya uwar tashi A sau na gaba ɗaya kwana biyu ya ɗauke wuta sai yake ce min ba zai faɗa min sai ce min yau sai an jima na ce mishi an gaskiya ka faɗa min yanzu yanzu aiki nake na ce dan Allah ka faɗa min ina ta mishi magiya dai ya faɗa min sai ya ji muryata ta canza sai yake ce min kin ga abin da bana so kenan yanzu ina faɗa miki yanzu zaki fara kukan naki sai na ce mishi ni ba zan yi kuka ba ya faɗa min na ce mishi ba zan yi kuka ba ya faɗa min sai yake cewa ai wannan auren ƴar uwar tasa da na faɗa miki ne na ce masa eh sai yake ce min yanzu auren ne ya taso ya kai kuɗi har an sa musu rana da ita ya ce min ya kai kuɗi an sa musu rana da ita na ce an sa muka rana da ita ya ce na ce amma baka faɗa min ba wai to ai tsoron faɗa miki nake saboda ina faɗa miki zaki fara kuka na ce masa to ai kuma rashin faɗa min ɗin sai ya fi cutar da ni akan faɗa min ba sai yake ce yanzu dai an sa masa rana da ita amma dan Allah ki ya haƙuri amma fa ba na rabu da ke kenan ba idan na aure ta ke ma zan aure ki dan ba ma wani dadewa za ta yi ba dan kafin ta haihu ma na aure kin shigo cikin gida na ce masa a ya kyara wannan batun kawai na ce ni ban ta taka ba umarnin iyayen ka bi na ce amma Allah ya da kowa da rabansa wai no me yake nufi shi ba fa abin da yake nufi wa kenan ba yana nufin mun rabu kenan ba daga baya ma haka idan muna waya sai in ce mishi ango ya ce min no shi ba fa ya so kan ƙara ce mishi ango na ce ai angon ne na sai ya ce wai angon ki ba in ce angon ta dai To shin duk wannan abu har yanzu kuna tare? Yanzu ba ma tare da shi. Amma lokacin da aka yi ta wannan rabuwa wani hali kika shiga? Gaskiya na shiga halin babu daɗi sosai. Saboda taɓa tsinta kaina a cikin irin halin da na ji ba. Na ji wani irin yanayi da ban taɓa ji ba. Ya kika yi har zuciya zuciyarki da saba? Ai har yanzu zuciyata ba ta saba ba. Tana dai kan hanyar saba. Nan ba ta taɓa saba a lokaci ɗaya ba. ce yanzu kofa a guda take idan kike sabon saurayi <laughs> wannan al'amarin daga Allah ne sai kaga ina samu wani shi kuma na manta da shi ya koya min abubuwan da zan manta da shi gaba ɗaya